Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga ofishin sashen Hausa na birnin Yamai a kan mitoci 16, da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a gidajen rediyo masu zaman kansu waɗanda suka hada da amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da niya sai alfa rediyo kumasi a ƙasar Ghana. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum barka kuda haka ni ne Sule Mumuni Barma ke muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC za mu kawo muku shirin ne daga ofishinmu da ke nan birnin Yamai. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi a kasashe daban-daban ke shirye-shiryen karamar sallah a jamhuriyar Nijar magidanta sun ko koka a kan tsadar tufafin mata da yara ƙanana za mu ji martanin 'yan kasuwa a najeriya majalisar dokokin ƙasar ta fara yunkurin sabunta wasu mahimman dokoki da suka shafi hulɗar tarayyar ta najeriya da ƙasashen duniya bayan la'akari da wasu abubuwan da suka faru da 'yan ƙasar a wasu ƙasashen waje a kwanakin baya idan muka koma jamhuriyar Nijar shirin sake bude makarantun boko da gwamnatin kasar ta ayyana a makon jiya ne ke ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin jama'a muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana sai nasihar malamai a albarkacin watan Ramadan ba ma dukan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya. Masauraran mu barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargaɗi kan karuwar adadin masu coronavirus a ƙasashen da ke fama da talauci. A wani taron manema labarai wanda hukumar ta WHO kan yi dangane da cutar, shugaban hukumar ya ce, hankalinmu a tashe yake saboda karuwar masu coronavirus a kasashe masu karanci da kuma masu tsaka-tsakin karfin tattalin arziki. WHO ta ce a cikin sa'o'i 24 cutar ta kama mutum shida wato adadi mafi yawa a cikin kwana ɗaya tunda cutar ta ɓarke a ƙarshen shekarar da ta gabata. Tedros ya ce WHO za ta ci gaba da taimakawa kasashe domin tabbatar cewa sun samu kayayyakin kariya da za su baiwa jami'an lafiya da kuma majinyata saboda a tabbatar cewa fannin kiwon lafiya bai fuskanci wani kalubale ba. Kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida na Iran da wasu manyan jami'an 'yan sanda da kuma wani kwamandan sojoji duk na Iran ɗin domin keta haƙƙin bil'adama. ciki har da kashe masu zanga-zangar lumana. Sakataren Baitulmalin Amurka Steven Mnuchin ya ce, Gwamnatin Iran na hana mutanen Iran faɗin albarkacin bakunansu, ana kuma hana su gudanar da zanga-zangar lumana ta hanyar cin zarafinsu. Amurka za ta ci gaba da tuhumar jami'an Iran da laifukan da suke aikatawa na musgunawa mutanenta. Wani kwamitin Majalisar Dattawan Amurka ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Republican ya ba da umarnin kiran shaidu domin su bayyana abubuwan da suka sani a wani binciken da ake yi kan hunter biden wato ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya zama babban ɗan hamayyar shugaban amurka a zaben da za a gudanar a watan nuwamba mai zuwa kwamitin majalisar dattawa kan harkokin tsaron cikin gida da kuma harkokin gwamnati ya kaɗa ƙuri'a kan batun kiran shaidun inda aka kare da ƙuri'u takwas waɗanda 'yan republican suka kaɗa yayin da 'yan democrat suka samu shida zancen da yana da alaka ne da wasu ayyuka da hunter din ya yi wa wani kamfanin makamashi na kasar ukraine mai suna borisma ciyaman din kwamitin sanata ron johnson shine ya bukaci da a gudanar da binciken johnson dai ya kara tado da binciken ne jim kaɗan bayan da aka gama shari'ar tsige shugaban amurka donald trump wani rukunin kamfanonin kofi na kasar china mai suna locking coffee wanda ya samu shiga jerin kamfanonin da ke kasuwar hannayen jarin amurka ta nasdaq ya bayyana cewa ya samu sanarwar cewar za a cire shi daga wannan jerin bayan da ya amince da laifin karyar cinikin dala miliyan 310 masu sharhi dai sun ce wannan matakin abu ne da zai shafi kamfanonin china gaba daya kuma hakan na faruwa ne a lokacin da gwamnatin amurka ke nazarin kakaba sabbin takunkumai kan kamfanonin china masu neman amurka ta zuba musu jari A ranar Talata ne kamfanin na Lockin wanda ke hamayya da kamfanin Starbucks Corporations a China ya bayyana cewa ya samu wata takardar da ke cewa Nasdaq za ta cire shi a cikin jerin kamfanonin kasuwar hannayen jarin Amurka. Hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka ta bayyana cewa za ta baiwa tabarun hangen sararin su bahana ɗinta sunan Nancy Grace Roman, wacce ta zamanto shugabar 'yan sama jannati ta farko na hukumar. A cikin wata sanarwar da ta wallafa a kan shafinta, hukumar ta NASA ta kira Roman uwar tabarun hangen sararin subhana na Hubble Space, wanda aka kaddamar a cikin shekaru 30 da suka gabata. NASA ta ce Roman ta yi fafutuka sosai wajen tabbatar da cewa masana kimiyya sun samu abubuwan da suke bukata domin gudanar da binciken sararin samaniya yadda ya kamata. Roman wace ke da digirin digirgir a fannin ilimin yanayin abubuwan sama daga jami'ar Chicago. Ta fara aiki a hukumar ne a shekarar 1959, wato watanni shida bayan da aka kaddamar da nasa. Ta zamanto shugabar harkokin binciken sararin sama da kuma kimiyyar falaki. A cewar Nasar a yayin da Roman ke aiki ta yi amfani da yawancin lokacinta wajen samar da sabbin hanyoyin da za a yi nazarin sararin samaniya. Bayan labarun duniya bari mu shiga taskar rahotanni za kuma mu fara ne da jamhuriyar Nijar. A yayin da al'ummar musulmi a sassan duniya ke shirye-shiryen sallar azumi magidanta a damagaram sun koka a game da tsadar tufafi a kasuwanni sai dai 'yan kasuwa na alakanta wannan al'amari da matakan da gwamnatocin kasashe suka ɗauka a kan iyakoki da nufin daƙile yaduwar cutar covid-19 ga rahoton da wakilar sashen hausa tamar abari ta aiko mana daga damagaram yayin da ya rage 'yan kwanaki a shiga salar azumi al'umma sun himmatu wajen shirye-shirye abin da ya kai ni lekawa babbar kasuwar dole ta nan da magaran ga abin da 'yan kasuwa ke cewa isa alhaji mutari to kasuwa yanzu dai gaskiya alhamdulillah shi eh, akwai jama'a da yawa tana shigowa kasuwa sai dai matsalar kaya duka sun yi tsada menene tsada su saboda gaskiya kano ko kasuwa kaso su eh, babu hanya ya kuna samun ciniki ciniki ana samu kaɗan kaɗan ne ba su fi su kamar ban tashi da na bara na bara ya yi. tunda yanzu babu kuɗi na fi sabila gaskiya ba sai a hankali Alhaji Usman halifa. duka da yanzu kasuwanci ga nan dai ana yi kin san wannan corona da san duka shi kawo duka wannan tabarbarewar kasuwanci ba na sai hakuri kawai ba a ci komai akwai kaya ya alhamdulillah an yi sayan kayan yan mata bara ai babu magami ma da bana dama ita bana yi wasa ta bana da bana Shamsuddin sunana a yanzu gaskiya kamar sarƙoƙi haka na yara da warware na yara da tsakiya ta kitso mafi yawa da shushina kuma kuma da lalle hallo wannan shi ma dan ba zai ja da baki nan gaskiya bakin gwalgwado kadan kadan ana samu ga ana ana sayan su hakan duk kayan da kika sani da an da muke sayan shi da kafin a kama azumi yanzu kowanne ya ya hau mafi akasari kayan yara su ne suka fi daukar hankali na zanta da wasu mata da suka zo sayan kaya Hajiya Aisha wanda muke tsara jika biyar da rabi wallahi yanzu yadda muka siya jika bakwai bakwai. To ya kika ga kasuwar kayan yara? kawai alhamdulillah za ka ce tunda in ka zo ka siya za ka kai ka sai saida amma ba kaman bara ba. Nurat Salai. Wallahi bana dai gaskiya kayan yara dai sun yi tsada akan bara. da yanzu kan yaran da ajika hudu yanzu sun kara kudi su ne biyar su ne shida su ne bakwai na halima ka bana ba an samu bayan da ake so sai an kayan yara ne kenan kika kayan yara ne kaya na saya yanzu tahiya gida ne ma za ne. to yaya farashin yake ya ziki bambanta farashin da na bana da na bara a gara bara kawai bana kaya sun yi tsada bangaren gyaran jiki ma dai haka abin yake kamar kitso da lalle sarayya alhamdulillah na miki alhamdulillah gaskiya a a yi bakwai wata har takwas kowanne ma yi niki aisha talawa lalle ne nike dan matsi a wuni ina hada jika biyar shidda tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar yanzu kuma za mu leƙa najeriya duba da irin abubuwan da suka faru da 'yan najeriya a kasashen waje a baya-bayan nan irin su afirka ta kudu da kasar sin Majalisar Dokokin Najeriya tana shirin sabunta dokoki da kuma manufofinta na hulɗa da ƙasashen waje. Shugaban kwamitin kula da yadda ƙasar ke ma'amala da wasu ƙasashe, Honorable Yusuf Buba Yakubu ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda cewa lokaci ya yi da za a sabunta ƙa'idojin domin yawancinsu sun tsufa kuma duniya ta ci gaba. ga yadda hirarsu ta kasance. A shekarun baya a Afirka, Najeriya mun kashe kudade masu dimbin yawa, mun rasa rayuka masu dimbin yawa a wuraren peacekeeping, wato taimakon wasu kasashe domin su samu zaman lafiya da sojojinmu misali kamar a kasar Sierra Leone da kuma Liberia. mun tura sojoji mun yi amfani da kudadenmu masu yawa mun rasa rayukan sojojinmu da yawa a wannan taimako kuma za a duba cewa wayannan kasashe babu wani abin da muke cimmawa daga wannan taimako da muke musu kun ga duba ko fannin wurin kungiyoyi na duniya kamar african union kamar uh, eh, a ce world health organization ko kuma united nations da sauransu a wani lokaci za a tsaya zaɓe na wani makami a gurin sai ka samu ire-iren su kasashe wanda muka taimake su da dukiyanmu da kuma mutanenmu sai a je a yi zaɓe kuma ba za su ba mu ƙuri'a ba wato ba su nuna godiya ga abin da muka yi musu ba an duba wasu kasashe manyan kasashe duk inda suka je suka kai wa wani kasa tallafi ko ta fannin soji ko kuma ta wani fanni suna sa ka'idoji wasu ma za su ce to za mu taimake mu ku da sojojinmu da ko kuma ta wasu fanni amma za ku biya mu da wasu ma'adinai da sauransu domin samu mu rage kudade da mu ma muke kashewa a kanku to a mu ba mu yi ba mu la'akari da wannan wannan yana daya daga cikin canji wanda ya kamata mu yi a cikin harkokinmu na cuɗanya da wasu kasashe wannan gyare-gyaren da za ku yi ko kuma shiri zai taɓa ofisoshin jakadancin najeriya a ƙasashe daban-daban za a samu cewa za ka je embassy wanda ke kasan duniya wanda ya kamata shi ya kamata shi ne zai zama fiskan nigeria a wani kasa ko kuma window uh, wanda kowane kasa za ta san nigeria to amma sai ka gani babu wani ɗaki musamman wanda aka ajiye domin a tallace ko ma'adinai ko kuma gargajiya abubuwan na gargajiya da kuma ko abubuwan da muke iya nomawa da sauran abubuwa da dai muke da shi wanda wasu kasashe za su gani su yi sha'awa su saya ko kuma su zo su yi su sa a jari a kasanmu domin su sarrafa su to wa'annan ba ma yi to muna so mu kawo wannan canji shi ma domin ya zamanto duk inda ofishin jakadancinmu yake a kowane kasa na duniya ya kasance muna tallatan ababenmu wanda muke da shi da sauransu. honorable yusuf buba akwai taimako da najeriya ke yi wa wasu kasashe wajen tura ma'aikata wanda ake kira aid corps wannan ma za ku taba wannan bangaren muna tura ma'aikata suna zuwa kasashe na afirka da wasu caribbean wanda muna taimaka musu da ma'aikata ko likitoci ko nurses ko manyan lauyoyi da sauransu da kasashen nan suna da karanci a ciki ire-iren wannan muna tura wayannan kasashe suna zuwa su yi aiki a wayannan kasashe kyauta su taimaka musu kuma mu kasan mu ke biya in wasu kasashe ne suka tura irin wannan tallafi akwai hanyoyi da ake bi domin a samu amfani daga wannan taimako da ake yi because duk wanda ka taimaka mishi ka nuna mishi abokantaka ne shi ma ya kamata idan lokacin da naka bukata ya tashi shi ma ya biya maka bukata kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka kamar yadda kuka riga kuka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata hukumomin jamhuriyar nijar sun bayyana ranar ɗaya ga watan yunin gobe a matsayin ranar sake komawa makarantu bayan da suka ce an fara samun sauƙin annobar covid-19 a ƙasar to sai dai da alama wannan mataki bai yi wa wasu shugabannin malaman makaranta daɗi ba kamar yadda za a ji a wannan tantaunawa ta haruna mamman bako da habibu mumuni sakataren ƙungiyar malamai ta sinan reshen birnin kwanni ka san shi abu duk an ka yi shi ya kamata a ce a nazari mu mu kwatanta musu yanzu sun haɗi sun ce za a yi mun kwatanta musu ke mu da mun san jiska prove contraire wannan karatun ko an yi shi ba ɗaurare na ba saboda ni akwai fujoji da kai 70% lokacin san kanta 75% amma tsakani da Allah mu da mun sani mu shanin lakwal ba kai 70% ba dai wajen mu da equal primaire tun da program ken janvier muka fara shi kuma janvier kem sai da aka yi mutane formation kuma mutane ma ba su kware bisa gare shi ba kenan wanda duk ya bada an dai bada na kuma gwamnati a hada bi ne da yana son ai ban ci da wannan nan kuma eh, kun san cikin lokacin da muke lakwalin nan mu duka yawancin su na runhuna ne zanaki ne in nan ma birni ana cewa akwai kalila waɗanda ya zamanto suna da yan kalasoshi kawai in ka dauka ka turben dipur na lakwalin nan kawai babu wanda adda kalas da ga ta amma tiro definitive duka sana ne ta kakana za a zakkuwa cikin sana juan yanzu ma Allah dai ya sharabe mu shi gani yanzu kun gani gashi na ruwa sun fara sauka tun mai kenan a ta yi a ta yi a zo hajiye jiye kuma an san wasan tsananin ruwa ne to ta kakana za a zakkuwa a karanta su to da zaran an kai haka ba ɗauko tsoron a shekarar banza ta karatun boko. Ai koyi za a yi yau ya kamata a ce in yi zamu yi a yi shawara har da uwayen ɗiya a ce za a koma lakwan. A ko ba za su raida ba ai akwai cikas tun da yau in Allah ya ruwa kan zu shiwa yara za su yi sauran aikin domin uwayen su kuma gwamnati bai dauka yaunin su na uwayen na abinda suka samu noma na suka ci suka sha don kenan uwayen su hana ɗiyan su ko ku sun kai ɗiyan su daji ni mu shalla kwalga ta yambe su ka san ku abin wanda ba shi wa me iya zaman to an tattauna da kowa aka ce gashi kenan muna da presiyon kin muna da ƙarfin gwiwa ma in mutum yake zo dan shi mu zo mu ce mishi kai tare da uwan ku an kai ka iza mana yaro ko kuma mu ta mu ga mu haya mu hada musu ko saki ko wani prefe mu ce mishi ai sun kizo yaro bancin shi kuma yau in ka dauka college kin da a gare mu yawancin college kin nan na dashi ne yau in an tahi kakana za su yi lakwal yau mu shanin lakwal mun san yanda muke da gwamnati kamin ma wannan ta zo kun gani sai da muka da yashin aiki saboda mu da annan yau kai gwamnati kana son mu yi maka aiki baka biya shi mu mu ba tun 2015 da muka samu aban saman oshuwa hab yau na 2016 bai hito ba yau shekara biyar tsakanin ku da Allah karan san kishir daga zaman da mun kai ga program kin da an kai tsakanin ku Allah an karan san kici muna kariya a diba a gani kuma mutane su diba su gani mu babu ne zance wata siyasa bane abin gashi diyan mu ne muka dibi kuma aikin mu ne muka dibi yau gwamnati iya ce shi mu za mu ce mishi kuna zargin cewa gwamnati ba ta bin shawarwarin da kuke ba ta kenan ka'idodi uku mun ka aza da ko da an dauke ga lokacin da kamata yi su kaga yanzu ba garin sai mun kaje gwamnati ya hiwa ya da ka san kici ya ce le premier juin a koma lakwat gashi zuwa tanzu shi me za mu ce musu sai mu sa ido mu kallon su yau in Allah azo hadari akwai mushan da za ta yi la lakwat kuma sun sani doka ta bada in ka ga hadari ko iska an ce ka rike da mutane cikin lakwal ka sake shi kamin iskan nan shi ta in ka san yana iya kai gida in ka san bai iya kai gida ka rike shi har lokacin da hadarin na ya wuce to bakin da an kace damana ta sauka a mu. kuma har yau bancin wancan ko ta yanzu akwai ta corona ba ta ta ba tunda su ma ba su ce ta kare ba babu zero eh, babu zero corona har yanzu akwai ta a kana zamui da yaran da ya an ce yara ba su gamuwa mu dauki soshi in an ka diba a ce kim eh, yaro kana da yaro 80 yaro 80 a ce ka su biyu to in ka raba su biyu an ce kowane yaro ya kamata ya zama to tsakanin shi da wani ya zama to metar guda guda ko metar guda da rabi a kana zama wacce karasta a garin bai dauka yaro arba'in waɗanda za ka rarraba su ina eh, kayayyakin da a gare mu abin wanke hannuwa muna da su ba vet kin da suka ci asa muna da su kin da suka ci abin gashi vet kin suka sa abin na kin suka sa muna da su waɗanda duka abani ne waɗanda kamata mu tambaya yau in eh, an kace yaro sun hito da creation adiba a gani wani mu shi na ƙetare su kasu gamu wannan duk abu ne kamata mu yi zazzagi fa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Rashin ido ko kuma makanta wata kyauta ce da Allah kan yi wa bayansa don musanya ta da wani abin na daban. Yayin da wasu makafi kan haduwa da wannan larura sanadiyar wani al'amarin da ya faru da su, wasu kuma akan haifar su da wannan baiwa. To amma kuma wannan baya hana musu gudanar da harkokin rayuwa kamar yadda kowane ɗan adam ke tafiyar da lamuransa. Masu sauraro abin da za mu mai da hankali a kansa kenan a yau, saboda haka zan koma gefe in barku da wakiliyar muryar amurka abuja madina dauda da bakon shirin na kasa ba kasawa ba sunana abubakar muhammad garki village mai municipal area council abuja kai dan birnin tarayya ne asalinka? Kwarai da gaske. To ga ka kana ɗaya daga cikin mutane masu laruran gani a ƙasa. Ko za ka bani takaitaccen tarihinka? Alhamdulillah. Salatu wassalam ala mala nabiya bada. Kamar yadda na faɗa miki sunana Abubakar mahaifina kuma Muhammad Sani an haife ne da wannan matsala ta lalura rashin gani wanda sanadiyan haka mafiyata ta shiga wani hali sosai na tsanin matsalanciyar rayuwa tarihi na ba zai cika ba sai na ambaci wannan baiwa Allah musamman mahaifiyata sunanta Amina Ahmad ta shiga wani hali don sanadin haka ta kwanta rashin lafiya tsawon wata guda abinci ma sai dai a sa mata ruwa a sa wuka cokali a bakinta a buɗe tukun a zuba mata ruwa sanadiyan daukan ciki na da ta yi wannan shi ya jawo laluran na zo duniya da wannan lalura an nemi duk irin magungunan da ya kamata a je daga bangaren gargajiya har bangaren nasara alhamdulillah da ke a haka allah ya hukunta ba a ci madace ba kuma daga cikin daga cikin asibitocin da na je muka je da mahaifiyata shine a asibitin ido na kaduna wanda lokacin kusan babu wani asibitin ido da ake ji da shi a arewacin kasar nan da ya wuce wannan asibiti an tafi asibitin ido na kaduna wani abin mamaki a daidai wannan gaba a jaju shine akwai wutan nefa a lokacin nan tabbas amma cikin ikon allah akwai wata na'ura da ake hawa na aikin su ina hau ina hawa wallahi wutan nefa ta dauke ina sauka a cikin sakan aka sake dawo da wannan wuta hajiya sai da aka haka so uku da na hau sai wutan nan ta dauke in na sauka sai wutan ta dawo kuma ba wai wutan wurin kaɗai ba a wutan dukka gaba ɗaya wutan asibitin daukewa take lallai na tsinkaye wannan da da ƙarshe suke cewa to alhamdulillah a saurara kurun wannan abu duk wanda ya ce zai ba da magani don a warke to kar a ce masa a'a ya gwada tukun a gani in an dace sai a biya shi duk abin da aka ce a biya shi in ba a dace ba dama dai kusan ba a cire tsammani ba wanda ba da alfahari ba masu magungunan gargajiya sun faɗi wannan akalla da hankali da wayona sun kai kamar mutum uku kowa ya zo ya duba sai ce kai wannan matsala kawai a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri amma da ƙarshe suna sake cewa magana na faɗa miki yanzu shi suke sake maimaitawa hmm. wanda ya ce za zai samu sauƙi to a kyale shi in ya ga da maganin in an dace alhamdulillah sai a biya shi wannan shi ne takaici tarihin rayuwata takaici ka yi karatun boko alhamdulillah na yi karatun boko daga primary school so saboda wannan lalura sai zama primary school na masu gani ban dori a kan shi ba saboda wannan lalura da nake shi sai daga bisani sai aka na samu tafiya makaranta na makafi a lagos daga 1994 zuwa 96 to bayan nan kuma na ɗanyi kusa-kusai da ya shafi boko bangaren turanci da dan abin da na samu amma abin da na fi karfi kan shi shine abin nan shine arabiya ka gama firamare kenan na gama firamare na kuma gama Nigerian Farm Craft Center for the Blind da Ikeja Lagos kai abin da ake cewa gaba da firamare ban yi gaba da firamare ba jajo sai wannan makaranta shi certificate ne bayan wayannan karance-karancen me ka fara yi kuma na gina kai ina tunawa da wata magana da wani dattijo yi min a lokacin baya tun ina ɗan shekara goma sha biyu da ranar ga ana cefa ne a gida idan ina da kuɗi ila mai gidan ya ba da kuɗin da bai kai ba nikan cire kuɗin a jikina in basu sai wannan dattijo yake cewa wannan in Allah ya yarda zai rike gida na tuna da wannan alhamdulillah a daidai wannan gaba kafin in aure na samu matsaloli da dama masu faɗi masu zurfi don akan wannan matsala hajjaju me kan ka na rashin gani to ana kan wannan na nemi mace na farko na biyu na uku ta hudu ta biyar na shida sai mafiya ta sake shigowa nan ta ce sam tun daga kannin shi ya sun yi aure shi ma dole a bashi aure in ba ana so ya abi harkan da kannan shi ke bi na shirme shi ake so bi ba nan ma an samu matsaloli masu faɗi masu zurfi Allah da ikon shi na aure uwar gidana na farko To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na ƙasa na wannan mako da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin shin ci gaban wannan hira. A madadin Madina Dauda da bakonmu Abubakar Muhammad daga garken Abuja a Najeriya, ni da ɗaukacin abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya. Marala sai a ƙara gyara zama domin sauraron sharhin jaridun Ghana. daily graphic shine babban sarkin ocin abuakwa ya haramta duk waɗansu baƙin al'adu ko kuma tsafi a cikin acin abuakwa jaridar ta ci ocin hini osaji for amwatuwa ofori penyin ya yi kira ga duka masu gabatar da baƙin al'adu ko kuma dai tsafi a cikin yankin sarautar acin abuakwa su cikin hanzari su dakatar da wannan tsafi nasu nan da makonni biyu a cikin wannan yanki ya bukaci ma'aikatar 'yan sandan ghana da sauran kungiyoyin tsaro da su dau matakai na bincike akan irin kisa da ake na tsafi da sauran miyagan ayyuka a cikin daular ta acim abuwa har yau a jaridar ta daily graphic akwai wannan labarin na covid-19 mutum 695 ne gwaji ya nuna cewar sun kamu da cutar nan a masana'antar sarrafan kifi jaridar ta ce ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ghana ta bayyana cewar ƙarin ma'aikata 162 na masana'antar sarrafan kifi da ke da matsuguni a temma gwaji ya nuna cewar sun kamu da cutar coronavirus abinda ya kawo jimlar adadin waɗanda suka kamu a masana'antar zuwa 695 sai kuma jaridar daily guide wata ta ruwaito ministar kiwon lafiya na faɗa da ndc game da ayyukan asibiti da aka yi watsi da su jaridar ta ce ministan kiwon lafiya ko Ejiman menu ya zare damtse domin faɗa da babban jam'iyyar adawa national democratic congress ndc akan zancen watsi da ayyukan kiwon lafiya cikin kasar game da abin da ya ce ne tsohuwar gwamnatin ndc a bisa shugabancin john dramani muhammad ce wacce ta fi duk gwamnatoci yin watsi da ayyuka da ta gada daga tsofaffin ko kuma tsohuwar gwamnati ministan kiwon lafiyan ya bayyana baro-baro cewar gwamnatin ndc ba ta da hujja na sukan jam'iyyar npp da yin watsi da wasu ayyuka ya yi amfani da aikin mother and baby unit da ke a confanoche teaching hospital da ke a kumasi wadda aka soma tun 1976 ya karfafa hujjarsa kan cewar ndc ce ke ta yi watsi da ayyuka na kiwon lafiya din Ita kuma jaridar da Chronicle uh, wannan labarin ta ruwaito babu wani maganar aikin haɗin gwiwa tsakanin hukumar uh, katin ƙasa da hukumar zaɓe don yin uh, magudi a zaɓen watan Disamba. Wato hukumar ta katin ƙasa ce take waima ndc martani akan ikirari da take na ƙoƙarin wa zaɓen. na watan Disamba zagon ƙasa. Ridwanan Lamuk Tara Bas sashen Hausa na muryar Amurka a Accra Ghana. A gaishe ka Ridwan, kafin mu rufe shirin ga nasihar malamai a albarkacin watan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيني ألفا حسن هاشم دغا جمهورية نيجار a birnin kwal watan ramadan dai kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun azumi farilla ne ga al'umma musulmi kamar yadda an ka farlanta shi ga al'ummomin da sun ka gabace mu azumin watan ramadan yana da falaloli da yawa wanda hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna ishara zuwa gare shi hadisi na biyu huraira yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru sahabahu bi kudumi shahar ramadan yana bushara ga sahabban shi game da tahowar watan ramadan yana ce musu جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرم منذ صلى الله تعالى عليه وسلم ناجي مسو غاوة رمضان وتامي البركة ألا يا فرلن تاموك أزمينشي سننكم أتكن وانغوة ألا يكن بود قوهو في na aljanna sannan kuma a ruhe ƙofofin jahim a ɗaura shaitannu a cikin wanga wata akwai wani dare shine daren lailatul qadar wanda daren lailatul qadar nan khairun min shahr ibada a cikin daren nan yahi ibada a cikin dare dubu daya wanda babu lailatul qadar a ciki To masauraro da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke muku ban kwana daga nan Yamai. Muni lafiya. Bonjour